bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya ko mai dacin ta masu kallon mu assalamu alaikum ga labaran matashiya tv tare da ni abokan mutula ibrahim farko ga kanun su shugaban najeriya bola ahmad tinubu zai tafi kasar chadi halartar bikin rantsar da sabon shugaban kasar gwamnatin tarayya a najeriya ta ce ba za ta yi shagalin bikin cika shekara guda akan karagar mulki ba saboda yanayin tattalin arziki Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ci gaba da aikin gyaran fuska da za ta yi wa dokar kafa masarautu wanda tuni batun ya tsallake karatu na ɗaya. Hukumar ta ce fina-finai ta Najeriya ta haramta yin fina-finan da ke koyar da ta'addanci shaye-shaye tsafi da kisan kai. Jami'an tsaro sun mamaye majalisar dokokin jihar Cross River bayan da aka tsige kakakin majalisar bisa zargin almundahana. muna laraba sha hudu ga watan zulƙida shekara ta alif da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina daidai kenan da ashirin da biyu ga watan mayu na shekarar hudu miladiya da farko kanin labarin ko ka kalla yanzu ko sai ku gyara zama domin kallon cikakkun su shugaban najeriya bola ahmed tinubu zai tafi kasar chadi domin halartar bikin rantsar da sabon shugaban kasar muhammad dabe hakan na kunshe a wata sanarwa da mai magana da yawunsa a jure gilali ya fitar yau ya ce shugaban zai bar abuja gobe alhamis shugaba tinubu zai samu rakiyar wasu daga cikin mukarraban gwamnatinsa wannan na zuwa ne kwanaki kaɗan da shugaban najeriya zai cika shekara guda a matsayin shugaban ƙasar sai dai sanarwar ba a bayyana adadin kwanakin da shugaban zai shafe a ƙasar chadin ba gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta taƙaita tsare-tsare da aka saba yin yadda wato yayin da ake gab da shekara guda ƙarƙashin shugaba bola a tinubu ministan yada labarai a najeriya muhammad idris shine ya bayyana haka ya ce za a takaita al'amuran gudanarwa ne duba ga halin da ƙasar take ciki na matsin tattalin arziki ministan wanda ya bayyana haka yau cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai ya ce yana daga cikin tsari da manufofin shugaba bola tinubu sassauci da kuma yin abin da zai dadadawa 'yan najeriya ya ce ba za a yi bikin cika shekara guda ba a kan karagar mulki kamar yadda aka saba a gwamnati illa su umarci ma'aikatu domin bayyanar da ayyukan da suka yi wannan kuma mataki ne da gwamnatin ta ɗauka domin rage yawan kashe kuɗaɗe bisa halin da ƙasar take ciki tuni shugaban ya bayar da umarni ga ma'aikatu da su fitar da bayanai na gaskiya kuma masu ma'ana cikin furushi mai kyau. sannan ya buƙaci 'yan jarida da su ruwaito labarai na gaskiya musamman akan yadda za a fitar da ayyukan gwamnatin da ta yi cikin shekara guda majalisar dokokin jihar kano ta tsallake karatu na farko bayan da aka gabatar da ƙudurin gyaran fuska akan dokar da ta kafa masarautu a jiya talata a zaman da majalisar ta yi yau laraba an wato jibge jami'an tsaro tare da saka tsarin tantance wanda ba a saba yi ba a baya ƙudurin ya tsallake karatu na farko bayan da majalisar ta amince da shi wanda ake son yi wa dokar da ta kafa masarautu kwaskwari ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar da alawal husaini ce ɗiyar 'yan gurasa shine ya gabatar da ƙudurin ajiya kuma ya samu amincewar wasu daga cikin 'yan majalisar a yau an wayi gari da ganin jami'an tsaro a harabar majalisar yayin da aka rufe hanyoyin zirga-zirga da ka iya kai mutum zuwa majalisar a shekarar 2019 a gwamnatin Kano ta sanya hannu a dokar da ta kafa masarautu tare da yi mata gyara har ma aka kirkiri wasu masarautu a jihar. Ana zargin wannan yunkuri na iya kaiwa ga sake wato ga iya na iya kaiwa ga sauke waɗancan sarakuna da aka kirkira daga bisani wato wanda aka ba su daraja ta ɗaya har ake tunanin dawo da sarki Muhammadu Sanusi na biyu zuwa masarautar. tuntuni ake raɗe raɗin cewar gwamnatin kano na shirin rushe ƙarin sarakunan da dokar kafa su aka samar da ita a shekarar 2019 majalisar dokokin jihar cross river ta tsige kakakinta a yau laraba hakan ya biyo bayan zargin da ake yi masa na wawure wasu kuɗaɗe ɗalibi mai sanin makamar aiki abubakar ibrahim shehu na da ci gaban labarin Majalisar Dokokin Jihar Cross River ta tsige Right Honorable Elbert Ekon Ayamben daga matsayin kakakin majalisar jihar. Tsigewar ta faru ne a yau Laraba bayan tuhumarsa da zargin karkatar da wasu kudade Mambobi sha bakwai na majalisar ne suka koyi bayan tsige Ayamben. Honorable ifem Ekarika mai wakiltar Kalaba ta kudu ta ɗaya shine ya shigar da ƙudirin wanda Honorable omar Charles ya fara goyon baya. Dan majalisa mai wakiltar Bekwara majalisar ta zaɓi right honorable ebert ayambem a matsayin kakakin majalisar jihar cross river na goma a watan yuni na shekarar 2023 da ta gabata inda yake wakiltar ikon ta biyu sai dai wa'adinsa ya zo ƙarshe biyu bayan zargin da ake masa bayan tsige kakakin majalisar jami'an tsaron farin kaya na dss sun mamaye majalisar don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo abubakar ibrahim shehu a labaran matashiya tv Masu kallon mu kada ku manta labarai kuke kallo daga ɗakin labarai na Matashiya TV. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafofin sadarwar zamani kamar Facebook, YouTube, Instagram, Twitter da X har ma da wato Telegram duka a Matashiya TV. Kuna da damar bayyana mana abubuwan da suke faruwa a yankunan ku ko ba mu labarin abin da ke faruwa ko bayyanar da ra'ayin ra'ayinku akan labarai ko shirye-shirye da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da saƙo.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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira 2500 ku mallaki na domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa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 To madalla barkanmu da dawowa. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta nuna wato yin fina-finan da ke nuna shaye-shaye da kuɗin tsubu da matsafi har ma da fina-finan da suke nuna ta'addanci a ƙasar. Sannan hukumar wato ta ce fina-finai a Najeriya ta haramta nuna yadda ake aikata kisan kai da aikata wasu miyagun laifuka domin tsaftace masana'antar. shugaban hukumar ta ce fina-finai ta najeriya shu'aibu hussaini shine ya bayyana haka a enugu yayin da ya halarci taron masu ruwa da tsaki na hukumar yau laraba shugaban ya ce a wannan lokaci akwai buƙatar ƙara samun goyon bayan kowane ɓangare na al'umma domin ci gaban masana'antun fina-finai hukumar dai ta haramta nuna yadda ake shaye-shaye tsafi da kuma yadda ake haɗa kuɗin tsafi a fina-finan najeriya sannan shugaban ya yi kira ga ƙungiyoyin jarumai masu bayar da umarni da ma masu shiryawa da su ba su haɗin kai wajen tabbatar da dokar idan ba a manta ba a jihar kano ma hukumar ta ce fina-finai a kanan ta haramta yadda ake wato fina-finan da suke nuna daba ganin yadda ake zargin hakan na taimakawa wajen karuwar aikata daba a jihar. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban jam'iyyar APC a Najeriya Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya shawarci mata da su ci gaba da wato shiga ana damawa da su a harkokin gudanarwar gwamnati. Ganduje ya bayyana haka ne a sakatariyar jam'iyyar da ke Abuja yayin wani taron mata da aka yi. Ya ce wato mata na da rawar da za su taka matuƙa a harkokin gwamnati wanda da yawa suka cancanta kuma hakan zai haifar da ɗa mai ido idan har aka bi wannan tsari a najeriya ganduje ya ce babu daɗin yadda mata ke fitowa domin kada ƙuri'a amma su koma ba tare da samun wani gurbi a shugabanci ba ya ƙara da cewa yawan mata a najeriya sun fi maza yawa kuma su ne suke jure rana zafi da ruwa har ma da iska wajen yin zaben shugabanni ganduje ya ce yana da yaƙi ne cewar idan mata suka shiga al'amura ana damawa da su za a samar da ci gaba mai yawa a harkokin tafiyar da gwamnati a najeriya shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya naɗa sabon shugaban hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa frsc hakan na zuwa ne bayan da wa'adin kammala aiki na tsohon shugaban ya cika ɗalibi mai sanin makamar aiki abubakar ibrahim shehu na da ci gaban labaran Shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sahale zabar mataimakin shugaban hukumar kiyaye afkuwar hadura ta ƙasa FRSC wanda aka baiwa Muhammad Shehu. Muhammad Shehu a halin yanzu shine a matsayin sabon shugaban hukumar ta FRSC a Najeriya. Shehu ya maye gurbin Dauda Ali Biyu wanda yake jagorantar hukumar a matsayin shugabanta na riko bayan ritayar tsohon shugaban hukumar Boboye Oyeyemi a shekarar 2023. kamar yadda daraktan yada labarai na ofishin sakataren gwamnatin tarayya segun imo hussein ya bayyana a yau laraba wa'adin ya kai na tsawon shekaru hudu daga ranar 20 ga watan mayu na shekarar 2024 bisa dokar da ta yi daidai da tsarin hukumar shugaba tinubu ya buƙaci sabon shugaban hukumar da ya yi iyakacin iyawarsa wajen sauke nauyin aikinsa hukumar frsc da aka fi sani da road safety ita ce ke kula da haɗura wanda take aiki ƙarƙashin gwamnatin tarayya abubakar ibrahim shehu a labaran matashiya tv to baki ɗaya abin da ya sauka kenan a labaran matashiya tv na yau a madadin dukkanin abokanan aiki musamman ɗalibi mai sanin makamar aiki abubakar ibrahim shehu sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa mu kwana lafiya